ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين Hakika Allah ne mai taimakona shi ne wanda yake kiyaye ni, ba na neman komai a wurin wani, ba na tsoron komai daga gumakanku. Allah ne wanda ya saukar min da Alƙur'ani wanda yake shirya ga mutane, kuma shi ne yake jibintar salihan bayansa ya kiyaye su, ya taimake su.